Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka yau ranar Alhamis biyu ga watan Maris na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanin labarai. 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka suna kira ga babban atoni janar ɗin ƙasar wato janar Jeff Sessions ya tsame hannu a binciken katsalandar ɗin Rasha a zaben Amurka. Wani sabon rahoto ya nuna cewa adadin mata da ke mutuwa sanadiyar shan kwaya na ci gaba da karuwa sosai a duniya. Hukumomin Malaysia suna shirin mai da mutumin da ake zargi na da hannu a kisan Kim Jong-nam dan uwa ga shugaban ta Koriya ta Arewa. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya na ci gaba da ƙoƙarin ƙarfafa kuɗin takardar ƙasar wato naira kenan akan kuɗaɗen sauran ƙasashen waje. Bayan haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano da gidauniyar Bill da Melinda Gates da gidauniyar Dangote sun sake sabunta wata yarjejeniyar ta shafi ayyukan lafiya. muna kuma dauke da rahoto a kan shirin bango wato muna dauke da shirin bango wanda Jummai Ali ta shirya za ta kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka suna kira ga babban attorney janar ɗin ƙasar janar jeff session da ya tsame hannunsa a binciken da ake yi na zargin kutsen da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar a watan nuwamban bara ko kuma ya yi murabus daga makamansa wannan kira da 'yan jam'iyyar ta democrat suka yi na zuwa ne bayan da aka gano cewar a bara sessions ya gana da jakadar rasha na amurka a lokacin yana majalisar dattawan amurka Sashin ya goyi bayan shugaba Trump yayin yakin neman zaɓe inda ya rike makamin mai da mai bada shawara a kwamitin yakin neman zaɓe. A lokacin da 'yan majalisa suke tantance shi bayan da shugaba Trump ya mika sunansa a matsayin wanda zai jagoranci hukumar shari'ar ƙasar, an tambayi Sessions ko mai zai yi idan aka samu hujjar cewa wani na hannun daman Trump ya tuntuɓi Rasha sai ya ce, a wani lokaci ko kuma a wasu lokuta akan kira ni da sunan ɗan baranda a yakin neman zaɓe, kuma ni ban yi wata ganawa da Rasha ba, saboda haka haka ba zan iya cewa komai a kai ba shi dai sessions ya taɓa ganawa da jakadar rasha sergei kislek a watan yuli a gefen babban taron jam'iyyar republican sannan sun sake haɗuwa a watan satumba a ofishinsa da ke majalisar dokokin amurka sai dai mai magana da yawun ma'aikatar shari'ar amurka sarah isgur flores ta ce sessions bai yi karya a bayanin da ya yi wa kwamitin 'yan majalisa da suka tantance shi ba Hukumomin ƙasar Malaysia suna shirin mai da wani mutum da suka kama zuwa Koriya ta Arewa mutumin da ake zargi da hannu a kisan kim jong nam a watan da ya gabata wanda yake dan uwa ga shugaban koriya ta arewa kim jong un duk makonni biyu da suka shuɗe ake tsare da region Charles mai shekaru 45, bayan da aka kashe Kim a ranar 13 ga watan Fabrairu a filin tashin jirage na Kuala Lumpur. A yau Alhamis, babban mai shigar da kara na ƙasar Malaysia, Janar mohammed Afanda Ali, ya ce wa'adin da ya kamata a rike mutumin ba tare da an tuhume shi ba na gab da ƙarewa. Sannan babu ƙwararan hujjojin da ke nuna cewa yana da hannu a kisan, saboda haka gobe Juma'a za a mai da shi zuwa Koriya ta Arewa. Yanzu haka dai wasu mata biyu da ke da hannu dumu-dumu a harin ke hannun hukuma waɗanda suka hada da Siti Asiya mai shekaru 25 da kuma wato 'ya' kuma asalin ƙasar Indonesia sai kuma Dowan Thai Hung mai shekaru 28 yar asalin ƙasar Vietnam waɗanda duk aka tuhume su a jiya Laraba da laifin kisan Kim. ba a dai baiwa matan damar su amsa laifinsu ko kuma aka san haka ba amma gabanin hakan sun yi kirarin cewa ba su da laifi domin a cewar su sun ɗauka ana ɗaukan wani wasan talabijin ne da barkwanci idan dai har aka same su da laifi a shari'ar da ake masu babu makawa hukuncin kisa za a yanke masu ta labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Wani sabon rahoto ya nuna cewa adadin mata da ke mutuwa sanadiyar shan kwaya na ci gaba da karuwa sosai a duniya, sannan maza sun fi samun kulawa fiye da mata idan suka tsinci kansu a gangin shaye-shayen kwayoyi, kana an hukunta mata idan aka same su da laifin safarar muggan kwayoyi. Rahoton wanda hukumar kayyade yaduwar kwayoyi masu illa da ke Janiba ta fitar ya nuna cewa gwamnatocin kasashen duniya ba su fiye mai da hankali kan yadda matsalar shan magan kwayoyi ke kara ta'azzara a tsakanin mata ba hukumar wacce har ila yau take sa ido kan aiwatar da tsare-tsare da majalisar ɗinkin duniya ke shimfiɗawa kan dakile yaduwar muggan kwayoyi ta bayyana cewa shirye-shiryen da mata ke shirye-shiryen da mata ke amfana da su domin kyautata rayuwarsu ba su taka kara sun karya ba shugaban hukumar warner ya faɗawa muryar amurka cewa kashi ɗaya cikin uku na masu amfani da da ƙwayoyi a duniya mata ne, amma kuma kashi ɗaya ne cikin biyar ke samun kulawa. Ya ƙara da cewa akwai alamun ana nuna wa mata wariyar jinsi ta wannan fuska domin sun fi fuskantar hukunci mai tsauri idan aka same su da laifin yin mu'amala da ƙwayoyi. Rahoton har ila yau ya nuna cewa harbuwa da cutar HIV mai karya garkuwar jiki da matsalar taɓin hankali sun fi yawa a tsakanin matan da ke amfani da muggan ƙwayoyi. Gwamnatin ƙasar Myanmar za ta yi wata ganawa daga gamayyar ƙungiyoyin ƙabilun 'yan tawaye a wannan makon domin farfaɗo da wani shirin samar da zaman lafiya wanda ya taɓarɓare bayan watannin da aka kwashe ana samun ƙarin tashe-tashen hankula a arewacin ƙasar. Wannan ɓarkewar rikicin ya dasasar da fatan da ake da shi na cewa Aung San Aung San Suu Kyi za ta iya iko da dakarun kasar ta kuma tabbatar da zaman lafiya. Tashe-tashen hankulan da ake samu a kan iyaka kudancin kasar ya sa China ta shiga wannan shirin zaman lafiyar kai tsaye. Gwamnatin ta miyamar da su kansu 'yan tawayen suna nuna taka-tsantsan wajen shigar China cikin shirin sasantawar, amma kuma wasu masu fashin baki suna dasa alamar tambaya akan ko hukumomin Beijing na so ne su yi amfani da karfinsu wajen yin tasiri akan shirin zaman lafiyar ta hanyar yin amfani da wasu kusoshi a ɓangaren ƙungiyoyin 'yan tawayen. A ranar Larabar da ta gabata, shugaba an San Suki ta jagoranci wani muhimmin zama a karon farko tun bayan wanda aka yi a tsakiyar watan oktoba bara da kungiyar 'yan tawaye ta UNFC mai mambobi bakwai ciki har da dakarun KIA masu zaman kansu. A wannan zama an tattauna ne akan batun wato akan bukatun da 'yan tawayen suka gabatar na dalilin da suka mika akan abin da yasa suka shiga shirin sasantawar a cikin ƙwararren lokaci. Kusan wasu nau'ukan ƙudan zuma 350 da ke arewacin Amurka da yankin Hawaii ne ke fuskantar barazanar bacewa daga doron ƙasa a cewar wani sabon rahoto da aka fitar. Kelsey Kopek ta cibiyar da ke kula da halittun ta ce wannan wani bala'i ne da ke faruwa a kan idanmu. A cewarta, wannan matsala na ƙara nuna haramcin yin amfani da magungunan kashe ƙwari da ake amfani da su a gonaki waɗanda ke taimakawa wajen kawar da ƙwarin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Tattalin Arziki a Najeriya ta ɗauko hanyar farfado da darajar kuɗinta wato naira akan kuɗaɗen ƙasashen duniya irin su dala Amurka da fan na Ingila da kuma euro. Amma ƙungiyar sabanta muradun ƙasa wato National Rebirth Group ta ce da walaki gora a miya. Za ku ji ƙarin bayani cikin wannan rahoton wanda Madina Dauda ta aiko mana. A ci gaba da neman mafitar rikicin tattalin arzikin ƙasa, Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya ta amince da wani sabon tsari na sake ƙarfafa kuɗin ƙasar akan kuɗaɗen ƙasashen waje, kamar su dalar Amurka da fan na Ingila da kuma Euro. gwamnan babban bankin najeriya godwin emefiele shi ne ya ɗauki matakin inda ya sako wasu kuɗaɗe dalar amurka miliyan 530 a makon da ya gabata a yanzu ma dai ya ƙara sako wasu kuɗaɗen har dalar amurka miliyan 180 saboda a ƙarfafa darajar naira ko kasar za ta farfado daga koma bayan tattalin arzikin da ta shiga tun daga shekara 2014 da karfin darajar naira ya ragu har ya kusa kaiwa naira 550 a matsayin canjin dalar amurka daya to sai dai wannan mataki bai gamsar da 'yan kungiyar national reverse group ba domin a cewar sakataren watsa labarai na kungiyar nrg ta ƙasa isa tijjani bincikensu ya nuna cewa kudurorin gwamnati ba sa tafiya daidai da halin da 'yan ƙasa ke ciki mu a namu fahimta da kuma ainihin binciken da muka yi sai muka fahimci cewar ainihin kudure-kuduren wannan gwamnatin ta yanzu ita ta janyo ko ko ta assasa ko ta azzara halin da muke ciki saboda abubuwa da dama da suka yi wanda ba daidai ba ne idan akwai wanda yake ganin cewar daga lokacin da aka fara mulkin nan na wannan gwamnatin yanzu komai na tafiya daidai ya fito ya ce abin da muka faɗa ƙarya ne magana ce ta a yanzu dinnan da ake ciki a ƙasar nan ba kowane gida ne koko in ce kashi saba'in daga cikin ɗari ba ma sa iya samun abinci su biyu a rana to ba zai yiwu a ce eh, you know musa ido a wannan halin da ake ciki ba a wani abu mai kamar mayar da martani ɗaya cikin dattawan jam'iyyar apc daga jihar jigawa husaini gariko ya ce kyawawan manufofin gwamnati na tafiya sai dai gajiyan haƙuri irin na mutane talakawa har gobe har gobe ina tabbatar maka suna tare janar buhari to amma menene yake faruwa ba a lungun sarki sai lungun mukwada idan muka duba za mu kallata da idanun basira mu kallaci yawancin mutanen da suka ce suna tare da bari yan kaɗan ne suke tare tsakanin su da allah a'a suna so su zo su shiga su yi mara barna domin a samu aboga mara bakin fanti to ya kula da irin wa'annan mutane idan tafiya ta yi tafiya in ya gaba za su gyaru bai musu sangaɗe da yariya ya zazzage su abin jira a gani shine jajircewar manufofin daga darajar naira da fatan zai ɗore Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda. Gwamnatin jihar Kano da gidauniyar Bill da Melinda Gates da kuma gidauniyar Dangote sun sabanta yarjejeniyar da ke tsakaninsu game da wasu aikace-aikacen kiwon lafiya a jihar Kano. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. a shekara ta dubu biyu da sha biyu ne dai bangarorin guda uku suka rattaba hannu a kan yarjejeniya mai wa'adin shekaru biyar domin samar da kuɗi da kayayyakin aiki da nufin yaƙi da cutar polio a sassan jihar kano a ƙarshen watan disambar bara ne yarjejeniyar ta kammala lamarin da ya kai ga sabunta ta a wannan mako amma bisa amincewa da wasu sauye-sauye And so I expect our in health includes the accurate data reporting uh, so that as we look at both administrative and survey data, we're seeing a uh, consistent picture. Mana amfani da nagartattun magunguna da kayayyakin aiki, a don haka nake koran jami'an kiwon lafiya a ma'aikatar lafiya da hukumar kula da lafiya a matakin farko su riɓanya ƙoƙari ta yadda za a kai ga cimma nasara. Mr. Bill Gates kenan shugaban gidauniyar Bill da Melinda ke jawabi daga Amurka ga mahalarta taron sabunta yarjejeniyar da ya gudana a nan Kano. Shugaban gidauniyar Dangote Alhaji Aliko Dangote kuwa na cewa With the closure of the 2016 accounts, there's need to conduct an external audit as we agreed to in our MOU, which we signed with you. I would like to have the audit report finalized and sent to me, also His Excellency, and billed by end of April this year. ya ce bayan rufe asusu a shekarar da ta gabata ta 2016 akwai bukatar gudanar da aikin kididdigar yadda aka sarrafa kudaden kamar yadda yake kunshe a cikin yarjejeniyar mu a da haka zan so a gabatar min da rahoton kididdigar a taron mu na tsakiyar shekara kuma ma a miƙa wa mai girma gwamna kwafin rahoton also his excellency um, bill by end of april Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi min ƙarin haske game da sabuwar yarjejeniyar da suka rattaba wa hannu tsakanin sa da gidoniyoyin guda biyu wato Dangote da Bill Melinda. A sakamakon ganin nasara da aka samu a waccan tunda yake tunda muka yi wannan yarjejeniya ba a samu bullowar ciwon inna ba a jihar Kano. To wannan sabuwar yarjejeniya ita kuma akan lafiyar yara ne wato da kuma iyayensu mata wanda ka san a ƙasashe masu tasowa ana samun mace-mace na yara da iyayensu wajen haihuwa da kuma wajen rainansu to wannan ya damu bilgedi ya kuma damu shi dangote wanda yake dama shi dan kano ne saboda haka don ganin jajircewa da muka yi wacan yarjejeniya da aka yi suka ci to ya kamata mu shiga wani tsarin kuma yanzu da farko kowanne zai bada nasu taimakon amma namu taimakon zai zama kaɗan ne to kowace shekara kuma sai su rage nasu mu ko sai mu kara namu har shekara ta ƙarshe shekara ta biyar ya kasance kuɗin mu ne sun fi yawa sannan ƙarshen ta kuma idan an gama wannan yarjejeniya to duk abin da ake kashewa kuma mu kowace shekara mu za mu ɗau nauyin wannan abun sannan ka san ma'aikatan mu kuma za su kasance sun koyi abubuwa da yawa a kai to irin wannan abun yana buƙatar hukumomin gwamnati a ƙarfafa su domin ya taimaka akan wannan sabon tsari Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan gwamnan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha biyar yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Har yanzu muna tare da Malam Isa Guso mai baiwa gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima shawara a kan kafofin yada labaru wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Wa alaikum salam. Ibrahim Mustapha ne ke magana. To Malam Ibrahim. a to tambayar da nake so in yi wa mai girma mai baiwa mai girma gwamnan borno shawara shin yanzu matasa waɗanda sun ajiye shagunansu a kan hanya yanzu kuma an ga an zo an zo an kore su da baki ɗaya ba su san ma inda za su je ba wasu su ma ji suna furta waɗansu kalamai na bacin rai da ma'in yanzu nan ka bashi abin da zai iya yi jiwa wani ma zai iya yi kuma duka gashi na shagunan su suka arushe ba inda za su iya za su za su iya kai kansu tambaya da wani tarihi ne suka yi wa wayanda yaran da suka kora akan hanyoyin da suka ajiye shagunan su yawwa to ka gama tambaya na gama to na farko zan so ka gaya mun wani bangare ne na jihar Borno domin a sani na dokan da gwamnan ya bayar na farko shine kar a kori kowa a sana'a sai an tanadar mishi da inda zai koma kuma ni a sani na duk wasu matasa da aka hana su wani sana'a su abu da ke faruwa hajiya akan hanya da za ki ga ana sayar da raguna ana sayar da gawayi ana sayar da abu wa'annan sana'o'i ne masu kyau da mutane ya kamata su yi domin gara mutumin da zai je yana sana'a da wanda zai je yana roƙo ko ya shiga wani hanya amma gwamna ya ce wa'annan akwai sana'o'in da ba su dace a riƙa yin su akan hanya ba sannan saboda na farko suna kawo hatsarurruka za a ga mutum yana sai da kaya kan hanya inda mota ya kamata misali ya zo ya yi pakin ko ya ɗauki fasinja ko ya yi pakin saboda wani bukata na daban sai ya zamana idan ko da motan ya yi pakin idan zai tashi baya ganin gabansa sai mota na baya ya zo da shi a samu hatsari gwamna ya ce domin kara rayukan mutane wayannan mutane su ma sun shafi su kansu masu sana'o'in ya ba da umarni ya ce hukumar muhalli ministry na na saudi ya ce hukuma na environment su je su ainihin gyara gari amma na farko umarnin da ya bayar ne kar a raba wani matashi da sana'ar sai an tanadar masa inda zai koma idan ka taso tun daga airport za ka ga duk mutanen da suke sayar da ragunan nan da da masu sayar da gawayi na bakin hanya tsakanin bulunkutu duk an samu an musu tanadi za ka ga suna nan a gefe wajen bangaren ainihin nefa idan ka duba wajen railway za ka gan su idan kana zuwa daga airport ka duba hannunka na hagu za ka ga shagunan su ya koma idan ka koma idan ka zo bakin post office matasa masu sana'o'i da a bakin post office ka duba idan ka taso daga post office kamar zaka je BRTV ka duba hannunka na hagu zaka hange su can an musu tanadin wani wuri sun koma a hannunka na hagu babu bangaren da aka raba wani matashi da aka raba matasa da sana'o'insu ba su da abin yi gwamnan nan idan kana jin duk manganin da yake kullum yana faɗin cewa ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo boko haram shine rashin sana'a domin a bincike da muka yi akwai matasan da muka samu dubu biyar yan boko haram suke ba su domin su je su kone makarantu to kaga wannan ya nuna akwai duk da cewa yan boko haram akwai wanda suka shige shi don ra'ayi akwai wanda suka shiga saboda talauci saboda haka in akwai wani gwamna a najeriya wanda zai yi ma matasa masu sana'o'i masu sana'o'i zagon kasa bayan jin kashin sati, zai saboda ya fi kowa sanin matsala na boko haram da suka addabi jihar borno kuma ya fi kowane gwamnati damuwa da ya tabbatar da cewa kowane mun yi lokacin da muke fita da sassa da karfe biyar da gwamna da rabi da zarar mai sallar asuba zai ce zika zama fita kuma zai ce kara fita da jaridu ka da jaridu idan ta kai tambaya hajiya mutane da yawa a wuraren mafoni wuraren wurare london ciki da yawa za su baki biya inda za ki je ki biya da kanshi gwamna yake fita idan ya ga mace tana sayar da kosai zai tambaye ta nawa ne jarin ki mace za ta ce jarin ta dubu biyar zai ɗauki dubu ishirin ya ƙara mata ya ce miki ina son ki je ki ƙara ki zai samu mai sayar da shayi nawa ne jarin ka mutum ya ce dubu goma ya ɗauki dubu ishirin ya ƙara musu haka gwamnan nan yake ya yi lokacin da ya fi wata shida kullum sai mun fita mun ba mutane mun ba don ma kar a ba wani jami'i a ce an samu matsala da kanshi yake zuwa an muka fita tun daga karfe biyar da rabi lokacin ana sallan asuba karfe biyar idan muka fita biyar da kwata ko biyar da minti ishirin ba ma dawa wani lokaci karfe goma. To a takaice. Magana eh. wannan ba gaskiya ba ne. Yawwa to malami na gaba bisimila ko? Wa alaiku salam ka dan buɗe muryarka ko? Wala Ali Muhammad ne sankiyoniya ne. To. Halo? Eh muna yana jin ka yi tambayar ka. to maganar da zan ma shi excellency tambayar da zan masa shi ne maganar tsofaffin da suke muna nan mu da yawa a sankiyoniya. Ban ma da wani galihu wasu ma hawan jini ya buge su muna jiran hakkokinmu. mu. kuma abin da ake bamu na gwamnati bai taka kara ya karya ba wani tani nawa ake baka a'a bari mu bari mu fahimce ka kace hakinku kun yi aiki ne kun bar aiki ko kuwa eh mun yi aiki mun bar aiki pensioniya ne mu to ba biyan ka pension eh to biyan da ah, ake mana ba wani dubu uku dubu hudu shine yanzu yi kuka tuntuni an ce za a kara an kara ma muna jira abin amma abin har yau bai fita ba To Malam Isa me za ka gaya ma wannan malami? Gaskiya ni na yi mamaki zan so hajiya inda hali a ba wannan mutumin don ba na ya kira Saboda na farko na san kamar yadda na faɗa tun da ina jin shekara ishirin da suka wuce ba a taɓa yin gwamnatin da ta damu da biyan tension kamar wannan gwamnati ba. Eh. Shi wannan malamin ya tambi 'yan uwansa zai tabbatar domin kowane wata yadda za a biya albashi. Gwamnati ta ƙara kuɗin ne shi baya samu? A'a ba a ƙara kuɗi ba. Kowa yana samun pension. A'a to shi tambayar shi akan cewa abin da ake ba su baya isan su an ce za a ƙara shi tambayar shi kenan ba wai ba a ba su bane yi kaɗan. Lokacin da ka bar aiki kowa ana ba su pension ne da ya dace da shekarun da ya yi da matsayin da ya bar aiki harkar gwamnati. Wannan shi ne abin da yake faruwa. duk wata yadda za a yi approving kuɗi na albashi haka gwamna ya bada umarni a rika biyan yan eh, pension har yanzu baka malam isa har yanzu baka an bada umarni a biya billion biyu pension da gratuity da lip grant malam isa yana da matsala zan so ki bashi lamba na ya kira yanda kuma eh shine nace har yanzu dai baka ma baka fahimci tambayar shi ba tambayar shi akan cewa yayi zargi ko kuma yace yace an ce an ƙara kuɗin amma su har yanzu ba su gani ba ba wai ba a biyan shi ba maganar kari gaskiya ba da tabbaci yawwa amma zan so zan so ki ba shi lamba na ya kira ni zan bincika to zan ba shi ban sani ba gaskiya ko an ƙara fanshi bari mu je ga mutum na gaba mutum na gaba bismillah sunana muhammad sani daga dabuwar kulbati akwai wani gine-gine da aka yi a cikin jihar borno an ce za a zuba talakawa da marasa karfi a kai amma har yanzu kusan shekara biyar da suka wuce zuwa shida har yanzu ban ga abin da ya faru ba a kai. A takaice an gama ginin? An gama gini a ina gini a ina. Ba a raba ba. Gini na gidaje? Eh ya ce wai an ce za a raba ma talakawa amma an gama ginin kuma ba a ba a talakawan ba. To Malam Muhammadu waɗanne gine-ginen kake nufi? Yanzu idan ka tafi. A ina ne? A Bukati. To wai a bakasi. Akwai ka tafi can wajen airport akwai wa'ansu da dama a nan gurin tun har yanzu in ka tafi jami'a university na Maiduguri shi ma akwai wa'ansu duk an gama amma ban ga ko ɗaya mutum ɗaya da ya shiga ciki ba. To bari ya baka ansa ko? Bari To Malam Muhammadu gashi kayi tambayoyi amma kuma lokaci ya karatu a saboda haka sai makon gobe idan Allah ya kai mu Malam Isa Gusau zai baka amsar tambayoyin da ka yi. a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke cewa a huta lafiya. Madalla a gaida Jummai Ali yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko na cewa an sha ruwa ƙasa tana shanyewa. An sha yin tarurruka a kan kai zuciya nesa tsakanin musulmi da Kirista a Afirka. amma har yanzu akwai matsaloli ya Allah ka shirya tsakaninmu da juna kamar yadda ka halicce mu wuri ɗaya sako daga shehu sabo gashuwa wani sako na cewa salam voa hausa da Allah ina son ku bani dama na mika koke na na al'ummar garin zangon buji zuwa ga gwamnatin jihar mu ta jigawa na cewa muna son a gina mana haraba a babban masallacin juma'ar mu na garin zangon buji sako daga tanimu inuwa zangon buji wannan na cewa tattaunawa a kan zancen aure a kano da malaman kano ke yi da fatan a yi adalci wajen aiki sako daga walid dan hakilu zamani almajirawa malumfashi sako na gaba na cewa hakika taro da ake gudanarwa akan harkokin sadarwa a birnin lagos na najeriya abin alfahari da shi ne da fatan shugabanninmu na afirka irin su najeriya niger kamaru mali senegal burkina faso da ghana za su iya kokarin su su inganta harkokin koyar da matasan su sana'o'i ta shafukan facebook da twitter da whatsapp da instagram da sauransu a tsakanin kasashen namu na afirka sako daga shehu bashir fulani da muhammad bashir da mali da muhammad habibu abubakar gombe wannan sako na cewa ni dan gane ne amma sako na yana zuwa ga 'yan uwa 'yan arewacin najeriya a gaskiya ina jin bakin ciki ganin yadda wasu 'yan arewacin najeriya ke faɗar maganganu marasa daɗi da yin muggan fata ga shugaba muhammadu buhari shawara ta gare ku ku kasance masu yin addu'a saboda ba za ka kina ka ka zaci wasu za su so shi ba allah ya ba baba buhari lafiya sako daga muhammad lawan makeri dan ghana sallaman sarkin hausawa a birnin new york sako na gaba kuma na cewa muna fata nan gaba kaɗan a najeriya duk abin da muke samar da shi cikin ƙasar mu za a hana shigo da na waje koman sa ko sa domin haka ne zai farfado da tattalin arzikin ƙasar mu cikin gaggawa sako daga nasiru alkanawi hadeja mu na ƙarshe na cewa hakika naɗa hajiya amina muhammad a matsayin mataimakiyar sakataren majalisar ɗinkin duniya nasara ce ga dukkan matan tarayyar najeriya da ma afirka baki ɗaya daga hajiya gambo mamman gusau zaria A gaida Baba ya kuma Makeri yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka suna kira ga babban atoni janar ɗin ƙasar janar Jeff session da ya tsame hannunsa a binciken da ake yi na zargin kutsen da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa a watan nuwan bara, ko kuma ya yi murabus daga mukaminsa wannan kira da 'yan jam'iyyar ta democrat suka yi na zuwa ne bayan da aka gano cewa a bara sessions ya gana da jakadar rasha na amurka a lokacin yana majalisar dattawan amurka sessions ya goyi bayan shugaba trump yayin yakin neman zaɓe inda ya rike mukamin mai ba da shawara a kwamitin yakin neman zaɓe Hukumomin Malaysia suna shirin mai da wani mutum da suka kama zuwa Koriya ta Arewa mutumin da ake zarginsa da hannu a kisan Kim Jong-nam a watan da ya gabata wanda dan uwa ne ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Tun makonni biyu da suka shuɗe ake tsare da region Chol mai shekaru 45 bayan da aka kashe Kim a ranar 13 ga watan Fabrairu a filin tashin jiragen na Kuala Lumpur. Wani sabon rahoto ya nuna cewa adadin mata da ke mutuwa a sanadiyar shan kwaya na ci gaba da karuwa sosai a duniya, sannan maza sun fi samun kulawa fiye da mata idan suka tsinci kansu a kangin shaye-shayen kwayoyi kana an fi hukunta mata a idan aka same su da laifin safarar mugan kwayoyi. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yau dai gidan rediyon Amurka wato VOA ke cika shekaru saba'in da biyar da kafashi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku shin wace irin rawa wannan gidan rediyon ya taka yake kuma ci gaba da takawa a rayuwarku? Sai a kira a bayyana ra'ayi. A madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Rob McLean ni Maryam Dauda ke cewa sai an ku yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.